Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalar FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum da fatan masu bukukuwan sallah suna yi cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawo a cikin shirin mu na karfe tara da rabi inda za ku ji yadda 'yan gudun hijira suka gudanar da bukukuwan sallah a sansaninsu da ke Maiduguri. Sallah muna ji mai daɗi. To kun yi bikin sallah yau? Mun yi bikin sallah sosai. To kin samu kayan sallah? Ban samu ba kala ɗaya ne mama ta taka yanka mu. Maman ki na taimaki baban ki bai na yake? Baba na baba an kashe shi. Daga wani gari ko so? Daga bama. Kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku a yau shin yaya kuka yi bukukuwan sallah a yankunanku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sannan za ku ji ƙarin bayani kan wani bakar fata da wani ɗan sanda ya harbe har lahira a jihar minnesota kwana guda bayan da aka harba wani a louisiana amma da farko za mu fara ne da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a wani gini da ke unguwar yaba a jihar lagos kamfanin andela ya ɗauki masu ƙirƙirar manhajojin kwamfuta aiki cikin wani shiri na shekaru hudu wanda zai horar da su wajen kwarewar da suke bukata da za su iya aiki a manya-manyan kamfanonin fasaha kamar su IBM da Microsoft da sauran manya-manyan kamfanonin fasaha. A watan da ya gabata dai kamfanin ya samu tallafin kuɗi dala Amurka miliyan 24 wanda yawancin kuɗin sun fito ne daga gidauniyar Chan Zuckerberg wadda shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg da matarsa suka kafa. Shirin Andela shi ne na farko da ya fara samun tallafi daga wannan gidauniya ta Zuckerberg da matarsa Priscilla Chan bayan da suka haifi 'yarsu a shekarar da ta gabata. A wata sanarwa da aka fitar Zuckerberg ya ce, Muna cikin duniyar da kowa yana da irin nasa kwazon, amma ba kowa ne ke samun dama ba. Manufar Andela ita ce ta canza haka, kowa ya samu damarsa. a yau alhamis shugaban afghanistan ashraf gani ya yi maraba da shirin shugaba barack obama na barin sojojin amurka 8,400 su ci gaba da kasancewa afghanistan din har zuwa karshen wa'adinsa sai dai ƙwararru na ganin shirin shugaba obama ya bar baya da ƙura domin babu masaniyar yadda harkar tsaro za ta kasance musamman da yake lamarin tsaron na ƙara taɓarɓarewa a baya gwamnatin obama ta yi shirin rage yawan sojojin amurka a afghanistan daga 9,800 zuwa 5,500 kafin karshen wannan shekara ta 2016 da muke ciki amma a jiya laraba shugaba obama ya fitar da sanarwar cewa har yanzu akwai matsalar tsaro a afghanistan saboda haka zai bar karin sojoji fiye da yadda aka tsara a baya har zuwa karshen wa'adinsa na shugabancin amurka ranar 20 ga watan janairun wannan wato shekara mai zuwa Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Harbe-harben ganganci da 'yan sanda a Amurka suka yi wa wasu baƙaƙen fata biyu ya sa ana sa alamar tambaya kan ko 'yan sanda na amfani da karfin da ya wuce kima musamman ma kan marasa rinjaye. na farko ya faru ne jiya a birnin Baton Rock na jihar Louisiana, inda jiya da dare ɗimbin mutane suka fito kowa ɗauke da fitilin kendir suka tsaya a gaban wani ɗan shago inda a nan ne 'yan sandan suka bindige wani bakan fata. yayin da ake juyayin wannan abin da ya faru a louisiana ne sai gashi kuma irin hakan ya sake faruwa a jihar minnesota inda wani ɗan sandan ya bindige wani direban mai suna Philando Castle mai shekaru 32 har lahira bayan da ɗan sandan ya tsaida motar mutumin a garin Falcon High. Wanda aka kashe yana tare da wata mace da yaro jariri a cikin motar lokacin da ɗan sandar ya bindige shi. Muna ɗauke da ƙarin bayani kan wannan batu. mataimakin wakili na musamman na sakataren majalisar ɗinkin duniya game da liberia ya ce shirin wanzu da zaman lafiya a liberia ya yi amfani sosai wajen samar da tsaro a ƙasar bayan tashin hankali da aka daɗe ana fama da shi a ƙasar da ke yammacin afirka ya ce yanzu lokaci ne da liberia za ta kula da harkar tsaronta da kanta cikin shekara ta 2003 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya samar da shirin da zai kare fararen hula da kuma taimakawa mutane da gwamnatin liberia wajen samar da zaman lafiya a ƙasar shi dai wannan shiri an zo ƙarshen sa ne ran 20 wato ran 30 ga watan yunin wannan shekara inda shirin zai maida wa liberia daga harkokin tsaranta a hannunta wakili na musamman waldeman vre ya ce duk da yake wannan shiri ya zo ƙarshe zai ci gaba da kasancewa a ƙasar ta liberia don taimakawa gwamnatin ƙasar haka kuma vre ya yaba wa sauran ƙasashe da suka taimakawa shirin ciki har da ƙungiyar ci gaban tattalin arzikin yammacin afirka ta ecowas da kuma amurka To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda wakilinmu Haruna Dauda biyu da ke Maiduguri ya leƙa sansanin 'yan gudun hijira domin jin yadda suka yi shigulgulan sallah. Üşürü üşürü üşürü üşürü. Tamam. kukan wasu ƙananan yara kenan lokacin da uwar gidan babban hafsan sojojin sama na najeriya wato hajiya Hafsat, sadiq abubakar ta ziyarci wannan sansani a jiya don gudanar da bukukuwan sallah tare da waɗannan yara wanda mafi yawansu marayu ne ko kuma wanda aka ɗauko su ba tare da sanin inda iyayensu suke ba wannan sansani dai na tattare ne da 'yan gudun hijira dubu goma da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya wanda kuma suka fito daga ƙananan hukumomin bama da kwandiga da kuma goza yayin da ake da ƙananan yara dubu biyar da ɗari takwas da sittin da hudu sannan ƙananan yara daga shekaru biyar zuwa ƙasa sun tasan ma dubu biyu da ɗari hudu da goma sha uku da kuma mata dubu uku da ɗari ɗaya da ɗaya sannan mata masu ciki ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya har ila yau a cikin wannan adadi dai akwai yaran da ba a san inda iyayensu suke ba walau an kashe su ko kuma suna nan da rai da aka ba mu adadin cewa sun tasan ma ɗari da hamsin da biyu sannan wasu yaran da ke cikin wannan sansani haka kawai sun tasan ma ɗari biyu da talatin da tara wannan sansani da ake kira da lori kam 2 na samun kulawa ne daga ƙungiyoyi daban-daban ciki ciki har da jami'an sojan sama na Najeriya wanda uwar gidan babban hafsan sojan kasar Hajiya Hafsat Sadiq Abubakar ta ziyarci wannan sansani a jiya da gudanar da bikin sallah tattare da waɗannan yara. Makasudin zuwa mu Maiduguri shine mun zo ne mu taya 'yan uwanmu da suke sansanin 'yan gudun hijira murnan bikin sallah kuma mu nuna musu so da ƙauna mu taya su addu'a kuma mu tabbatar musu da cewa a kowane lokaci muna tare da su akwai wani shawara da ke da shi da zaki baiwa musamman ma waɗannan ƙananan yara ganin cewa wasu su ma babu iyayen a nan wasu su marayu na an kashe iyayen su. to shawara da zamu zan ce zan bada da shi ne don Allah don annabi mutane duk wanda yake da halin ya taimaka su yi kokari su taimaka saboda wayannan yara ne marayu ne kuma gaskiya suna bukatar taimako kwarai da gaske duk wanda yake da hali ya taimaka har lokacin da Allah ubangiji ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan al'amari to ko ya yaran ke ji ne game da wannan bikin sallar me sunan gige jita da kuke ji yau sallah ko eh. akwai baban anan? eh akwai mamar ba? akwai to ku nawa ne a gidanku mu biyar ina sunan kannan ki din kanne na suna gida cin daya me sunan ki balmata balmata ya kuke ji yau sallah sallah Alhaji mai daɗi. To kun yi bikin sallah yau? Mun yi bikin sallah sosai. To kin samu kayan sallah? Ban samu ba kala ɗaya ne mama ta taka yanka mu. Maman ki ce miki baban ki bai na yake? Baba na baba an kashe shi. Daga wani gari ko zo? Daga ba ma muka zo. Yanzu ke da wasu waya nan yanzu? Ni da mama ta ne a wajen. Ku nawa ne a nan yanzu? Mu biyu ne da kanwa ta jinjira ɗaya. Tana hannun maman ki? Na menene fatar ku ne? Fatar mu muna ka ubangiji Allah ya sare mana da masifa. ikon duniya. Mai sunan naka? Alhaji Ali. Ya kuke ci yau sallah? Eh muna jin daɗi. Kun yi bikin sallah yau? Mun yi. Kai ka samu kayan sallah? Eh na samu. Kai daga na kafto wani gari ko zo? Ba ma. An dai raba waɗannan yaran ne abinci da kuma kayan tanɗe-tanɗe da lashe kamar alawa da cakulet da ma biskit da kuma lemon tsotso don su ma su ji kamar sauran 'yan uwansu da ke gaban iyayensu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin yaya bukukuwan sallah suka kasance a yankunanku amma kafin nan bari mu dawo nan Amurka. Inda ake ci gaba da zanga-zanga a wasu sassan kasar bayan da wani ɗan sanda ya harbe wani bakar fata a jihar Minnesota kwana guda bayan wani da aka harbe a jihar Louisiana. Ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da ƙarin bayani. Wani jami'in ɗan sanda a jihar Minnesota ya harbe wani mutum har lahira a daren jiya Laraba a nan Amurka. Abokanai da 'yan uwan mutumin sun gaya wa kafafen yada labaran yankin cewa sunan mutumin Filando Castillo wani bakar fata mai shekaru 32 wanda yake aiki a wata makarantar gwamnati. Ya kuma mutu ne mintuna kaɗan bayan da aka kashe asibiti. hukumomin yankin da ba su bayyana sunan mutumin ba wata mata da wani yaro mai shekaru bakwai na cikin motan tare da mutumin da aka harbin a lokacin da lamarin ya auku kuma zuwa yanzu suna hannun 'yan sanda shugaban 'yan sanda mai riƙon kwarya na garin St. Anthony, John Manset, a ofishin jami'an tsaro na Minnesota, wanda ya hada har da yankin Falcon Heights da lamarin ya auku, ya karanta wata sanarwa a safiyar yau Alhamis, kuma bai amsa ko da tambaya ɗaya daga manema labarai ba. On uh, the evening of 7-6-2016 at approximately uh, 9 p.m., Uh, a daren jiya laraba da misalin karfe tara 'yan sanda a San Anthony suka tsaye da wani mutum a cikin mota akan titin Lafento da ke birnin Falcom High a nan Minnesota. A lokacin da aka tsaye da motar an ji karan harbi kuma an kai wani babban mutum namiji asibiti daga baya mun samu labarin cewa ya rasu. Bayan haka babu wanda ya samu rauni kuma hukumomi na gudanar da bincike akan wannan ɗan sanda da ya harbin. An samu bindiga a wurin da lamarin ya auku, kuma hukumar bincike za ta fitar da ƙarin bayani nan gaba. Yayin da aka tilastawa jami'in da ke da hannu a wannan harbin zuwa hutun dole, amma ba tare da an janye albashinsa ba. Masu zanga-zanga dai sun taru a kofar 'yan sandan sa'annan daga baya suka dangana da gidan gwamnan jihar ta Minnesota su dai masu zanga zanga sun harzuka ne bayan da hoton bidiyon harbin ya bayyana a shafukan intanet sai dai 'yan sandan ba su ba da tabbacin ko hoton bidiyon wanda aka harbin ba ne hoton bidiyon ya nuna mutumin da aka harbin yana zubar da jini yana kife a cikin motarsa sa'annan ya nuna wata mata cikin motar tana cewa mutumin da aka harbin ya gaya wa ɗan sandan cewa yana riƙe da bindiga da kuma izinin mallakarta sa'annan an ji ɗan sandan yana gaya wa mutumin da ya daina saka hannunsa a cikin aljihu amma yayin da mutumin ya yi ƙoƙarin daga hannayensa sama sai aka harbe shi sau hudu zuwa biyar kamar yadda matar ta faɗa wannan lamari na faruwa ne kwana guda bayan da wani ɗan sanda ya harbe wani baƙar fata mai suna alton sterling a jihar louisiana da ke kudancin amurka su ma hotunan bidiyon wannan harbin sun bayyana a shafukan intanet sun kuma harzuka jama'a tare da haifar da zanga-zanga da yin addu'o'i a birnin baton rouge babban birnin louisiana yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan harbi a matakin tarayya don zaka gogona cewa karfe biyar na yamma ne saura minti goma sha bakwai a nan wato washington dc kafin mu buɗe layukanmu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wannan kai ke kiranmu na farko ya fito ne daga kanan dabo, wane ne a kan layi? suna magana da maina irofaga to malam maina muna maka maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinka eh gaskiya game da sallah munan kano an yi sallah an yi hawa abin da gaskiya abin shawa sai dai matsaloli dai da ake samu dai na tattalin arziki mutane dai suna ta complain a kai da sauransu amma alhamdulillahi mun yi sallah nan kano lafiya kuma an yi walwala komai da komai kamar yadda dai har sarki ma ya yi hawa wanda sama da shekara uku ko hudu ba mu samu irin wannan a Kano ba alhamdulillah. Madalla mun gode maina kenan daga Kano bari mu je Kaduna da ke makwabtaka da Kanan. Wane ne akan layi? Sunana Ibrahim Alaramma ne aski riga cikin. Yawwa Malam Ibrahim ya sallar ta kasance a nan yankin ku. To gaskiya a gari na na riga cikin mun yi sallah lafiya kalau kamar yadda muka ji an yi a sauran wasu gurare kuma fatan mu dai Allah ya maimaita mana sai dai kiran mu ga gwamnoni da Allah su dinga kokarin biyan albashi a irin wannan lokuta na ganin cewa jama'a ana cikin matsi na rashin albashin nan da fatan dai Allah ya ƙara ba mu da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu gabaki ɗaya. Na mu ne da godiya malam ibrahim daga kaduna bari mu je jihar nasarawa wane ne ya kan layi ni ne dan hade amadu wanda aka ji da suna dilango yawa to muna jin eh muna jin ka eh, ina so ba da ra'ayi ne game da wannan harbin da aka yi wa wannan bakan fatan. A'a muna magana ne game da batun eh, kana jin mu? Muna muna magana ne game da batun yadda shagulgulan sallah suka kasance a yankunan ku. Me zaka ce game da hakan? To gaskiya mu shagulgulan sallah ne mun ta lafiya mun gama lafiya amma gaskiya mun yi ne a cikin wani matsala wanda ba mu da kuɗi ba albashi ba mu samu albashi ba gaskiya. kuma da lamun gode a wato wannan kira daga nasarawa kenan ga kira daga akwa ibom wane ne a kan layi da ah. eh, baba idi ne wane baba idi baba idi to baba idi muna jinka da eh na ce mun yi sallah eh muna jinka baba idi ya yanayin sallah a nan akwa ibom eh sallah akwai ba mun yi ta kamar yadda take a bukukuwan ta arewa haka muka yi ta a cikin annashuwa eh kamar yaya bukukuwan suka kasance idan kwatanta da shekarar da ta gabata eh bukukuwan da da gabata dai shekarar da gabata gaskiya ba mu yi ta cikin kwanciyar hankali don muna da ɗan tashin hankali game da halin da ake zamani cewa mu ɗan boko haram ne mu ɗan kaza amma a wannan cikin Allah yanzu a cikin zaman lafiya muka yi da amma an murna mu muke kamar muna arewa Baba Idi kenan daga Akwa Ibom mun gode kwarai da gaske bar mu je da Maturu wane ne akan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na abubuwan zan chairman na kungiyar zaɓe sanka na karamar hukuma da Maturu. To muna jin ka chairman. Na'am. To alhamdulillah sallah dai a nan cikin garin da Maturu sai lokacin jihar Yobe gaskiya alhamdulillah mun yi ta lafiya kuma mun yi ta hankalin mu a kwance mun samu tsaro mai kyau yadda ya kamata kuma Allah kare mu. eh kamar waɗannan abubuwa ne aka yi a wannan shekara wa waɗanda ba a yi a bara ba eh wato akwai abubuwan sosai kuma musamman dai kamar yanayin jama'a hmm. gaskiya jama'ar an samu ninkin da ninkin kuma an yi ibada hankali a kwance gaskiya mun gode kwarai eh. ah, mai kira kenan daga damaturu jihar yobe bari mu je niger state wato jihar niger wane ne a kan layi umar suleiman ne daga Rijau. Eh, Jihar Niger. To muna jin kamalan Umar. To mu dai ana Rijau alhamdulillah mun yi sallah cikin koshin lafiya kuma da eh, abun na annashuwa. Hmm. Sai dai da yake bana akwai rashin kuɗi nan ne dai muka ɗan samu matsala amma dai alhamdulillahi. Malam Umar eh. Suleiman kenan daga Rijau jihar Naija. Har yanzu dai muna jihar ta Naija. Wane ne akan layi? Kana magana da Bala mai wankin hula daga shi jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. To Malam Bala mai wankin hula muna jin ka. To gaskiya sallah dai mun yi lafiya lafiya alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah. Mm. Ta sai a gaskiya sallan da muka yi ta gaskiya na fita da samu albashi a jihar Niger ba wallahi sai shi a takuri kaga an ce ko suna bara da biya din bana ba mm, haka to muna tayar shi bisa ga bani dan Allah in wannan lokacin yayi ko ba komai ya rika ba ma ta albashi akan lokaci don su samu su ko ko talashi ne farin ciki a duk shekara su daya ake yin shi ko ba haka ba mm. saboda har yanzu wasu ba samu wani sai sun kaje kan kono ba kan kono ma ga mutane kaga abin da ya dadi ke nan. kuma da la da wata shagabanni da wata shagabanni su gyara halayen su insha Allah Allah kuma ya taimake mu Allah ya samu magana kadin da da Allah kuma ne samu na Allah ka rubi ibadin da muka yi to sai mu ce amin suma amin malam bala mai wankin hula daga Niger bari mu je Gombe wane ne akan layi Mustapha Abubakar Mustapha mai magani yawa to muna jin ka Mustapha mai magani daga Gombe alhamdulillah anan Gombe mun yi sallah lafiya kalau hmm. alhamdulillah Allah ya maimaita mana hmm. Allah kara mana zaman lafiya alaikum amin amin to a bar mu sake komawa jihar Naija wane ne akan layi sunana Muhammadu Sani Bingo Kagara mm, muna jin ka Muhammadu Sani wannan ba gwamnoni shawara ne ya kamata su ringa biyan albashi a kan karo eh, muna jin ka sannan musa a ta jami'i sallah lahiya lau amma sai dai mu gaskiya sun kware mu me yasa ka faɗa ka wallahi mun yi haka muka yi azumi ba wuta har zuwa yanzu sallah haka muka yi ba wuta har yanzu nan to da fatan wannan koke naka zai fada kunnuwan waɗanda ke da alakin kula da wannan fanni mun gode kwarai da gaske malam muhammad sani daga niger bari mu je wane ne akan layi sokoto to wane ne akan layi muhammad musa to muhammad musa muna jinka Allah ya sallaka alhamdulillah mhm. muna muna yi muku muna gaishe ku ni mutura Niger ne na Sokoto Allah sarki baka je gida sallah ba kenan wannan karo ah, wallahi kun sai kirda ni sabu lamba gana ku Allah Allah ne ce wata Allah ne sa amsa muna to madalla mun gode kwarai da gaske Muhammadu daga Sokoto amma dan asalin kasar Niger ne muna godiya kwarai da gaske da aka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. ana fafata wasan kusa da ta karshe ta gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai tsakanin kasar jamus da mai karbar bakuncin gasar wato kasar faransa wanda ya yi nasara a wasan ne zai kara da kasar portugal a wasan karshe ta gasar da za a fafata a ranar lahadi mai zuwa kasar ta portugal ta sami kaiwa a wasan na karshe na gasar bayan da a jiya laraba ta doke wales da ci biyu da nema a wasan kusa da ta karshe an bayyana tsohon dan wasan tsakiya na kasar holland clarence seedorf a zaman sabon kocin kungiyar shansens ta kasar sin seedorf ya taba yin aikin horar da wasa ne kadai a kungiyar ac milan wacce ya bari a watan janairun shekara ta 2014 bayan kwashe tsawon watanni biyar kacal to sai dai an yi ta ta'allaka seedorf din da komawa newcastle da kuma qpr a bara Sirov ya kasance dan wasa na farko a tarihi da ya taba lashe kofin zakarun turai da kungiyoyi uku wato Ajax da Real Madrid da kuma Milan ya kuma bugawa Milan din wasa fiye da sau 400. shahararren dan wasan barcelona lionel messi da mahaifinsa za su ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata kotun ƙasar spain ta yanke musu na ɗaurin watanni 21 a kurkuku bisa laifin coge wajen biyan haraji haka kuma an ci messi tarar euro miliyan biyu yayin da mahaifinsa ma george aka ci shi tarar euro miliyan daya da rabi bisa laifin yaudarar kasar ta spain da coge na euro miliyan 4.100 daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta tara. a fagen tennis kuma 'yar kasar amurka serena williams na fatan kare kambinta na gasar tennis ta wimbledon open a kasar ingila a daidai lokacin da za ta kara da angelique kerber 'yar kasar jamus serena 'yar shekaru 34 ta taba lashe gasar ne sau shida ta kuma sami kaiwa a wasan na karshe ta gasar ta bana ne bayan da ta yi galaba akan elena vesnina 'yar kasar rasha to sai dai ita kokaba ta sami kaiwa ne a wasan ta karshe bayan da ta doke yayar serena din wato venus williams inda ta hana 'yan uwan biyu fafatawa da juna karo na biyar a wasan ƙarshe. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yau, duniya tana fuskantar matsalar 'yan gudun hijira mafi muni da aka gani tun bayan yakin duniya na biyu, in ji wakiliyar Amurka na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, Samantha Power. Ta ce da yake wannan abu matsala ce ta duniya baki ɗaya. Duk wani mataki da za a ɗauka na warware shi, tilar shi ma ya kasance na duniyan baki ɗaya. Amma a maimakon haɗa kan duniya wajen magancewa, sai wannan matsala ta rarraba kawunan ƙasashe har da kawunan jama'a cikin ƙasa guda. Wannan ya sa ƙasashe 'yan ƙalilan kawai suke ɗaukan akasari nauyin kula da 'yan gudun hijirar abin da jefa miliyoyin mutane da ke cikin wahala a wani ƙarin yanayi mai muni na kakanikayi. Ko shakka babu hanya mafi inganci na warware wannan matsalar ita ce ta magance yaƙe-yaƙe tashin hankali da kuma cin zarafi ko danniya da ke tilastawa mutane suna gudu daga gidajensu. A wannan lokaci ya kamata mu ba da taimako mai yawa ba don mutanen kawai ba don kare tsaron kanmu da kwanciyar hankalinmu. da farko ya kamata mu samar da bukatun 'yan gudun hijira na yanzu a halin yanzu mu bai taka kara ya karya ba in ji jakadiya fawa akwai alkaluma da suka nuna ana samun gazawa wurin ba da muhimman taimako a shekarar 2015 majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci dala amurka biliyan 20 don ba da taimakon ceton rayuwan jama'a amma sai aka samu dala biliyan 11 kadai daga cikin dala biliyan 21 da majalisar ɗinkin duniya ta nemi cikin wannan shekara ƙasa da rubu'insa kawai aka samu Abu na biyu da ya kamata shine samar wa 'yan gudun hijira ko waɗanda suka rasa matsugunansu wurin zama. Idan muka sake wannan aiki ga ƙasashe ƙalilan, hakan zai ƙara jefa rayuwar 'yan gudun hijiran cikin babban haɗari, kuma zai haifar da 'yan tsatsauran ra'ayi da ƙungiyoyi masu aikata miyagun aiki. a saboda irin bukatar gaggawa da ake da ita ga ƙasashe da su ƙara sanya hannu kan wannan lamari shugaba barack obama zai kira wani taro na musamman na shugabannin ƙasashen duniya kan bukatun 'yan gudun hijira a ranar ishirin ga watan satumba a gefen babban taro na cikin ɗaya na majalisar ɗinkin duniya bayan wannan kuma amurka tana ɗaukan wasu matakai na ƙara yawan agajin jin kai da take ba 'yan gudun hijira tare da kare yawan 'yan gudun hijira da za a tsugunar a cikin amurka Amurka na kira ga ƙawayenta da waɗanda suke aiki tare su biyo sawu saboda taimakawa waɗanda suka rasa matsugunansu da duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a halin da ake ciki an tashi a wasan na Faransa da Jamus kuma Faransa ce ta lashe wasan da ci biyu ba ko ɗaya yanzu ga labarai a takaici. wani gini da ke unguwar Yaba a jihar lagos kamfanin Andela ya ɗauki masu ƙirƙirar manhajojin kwamfuta aiki cikin wani shiri na shekaru hudu wanda zai horar da su da ba su ƙwarewa da suke bukata da za su iya aiki a manya-manyan kamfanonin fasaha kamar su IBM da Microsoft da sauran manyan kamfanonin fasaha. A watan da ya gabata dai kamfanin ya samu tallafin kuɗi dala Amurka miliyan 24 wanda yawancin kuɗin sun fito ne daga gidauniyar Chan Zuckerberg wadda shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg da matarsa suka kafa. A yau Alhamis shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi maraba da shirin shugaba Barack Obama na barin sojojin Amurka 8,400 su ci gaba da kasancewa Afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adansa sai dai kwararru na ganin shirin na shugaba Obama ya bar baya da kura domin babu masaniyar yadda harkar tsaro za ta kasance musamman ma da yake lamarin tsaro na ƙara taɓarɓarewa. Harbe-harben ganganci da 'yan sanda Amurka suka yi wa wasu baƙaƙen fata biyu ya sa ana sa alamar tambaya kan ko 'yan sandan na amfani da ƙarfin da ya wuce kima musamman kan marasa rinjaye. na farko ya faru ne a jiya a birnin Baton rock na jihar Louisiana, inda jiya da dare ɗimbin mutane suka fito kowa ɗauke da fitilolin kendir suka tsaya a gaban wani ɗan shago inda anan ne 'yan sanda suka bindige wani bakar fata. Masu sauraro duka-duka abin da ya suka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri amma da izinin Allah. a madadin sarfilu hashim gumal da ta gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan Keith holmes sai baba yakubu makeri da ya ɗauki wayoyinku mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a daidai wannan lokaci da agogo ke cewa karfe biyar na yamma kenan a nan washington dc wato goma na dare kenan a najeriya da nijar